الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وليه الشالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين من أمير غدياك الله سبحانه وتعالى تعالى ان صلاتك من الله صلى الله عليه واله وسلم ا آه، كما يدعى حتى لقوا يدعى الله اكو مالن دكتور ابو بكر عبد السلام كانوا ya gabatar da muhadara a wannan zama na wannan yammaci na juma'a insha Allah ta'ala malam na gab da isowar Allah sa yadda ta amma kada mutane a ji shiru bisa umarnin malam ba malam zuki ya iso mu ji umarnin da zai bada shine malam ya bada umarni cewa a cikin su yi albashi don malam ya zo sai ya ci gaba ina fata kwanci wannan eh, da ni na so malam idan malam na siyohi ne haka to kuma malam ya ce shi ga umarnin da ya baya saurin ba za mu yawa ba <laughs> eh, saboda haka na san yanci ba zo da sayo buhari ba na san yau ba kuma malami za a yi amma suna cewa ma layi zarafi kulla sarku yudraku jullahu ku bar mu karanta ko da babu ɗaya ne na san za ku yi haddace hadisi insha Allah ta'ala an fahimci wannan bai eh, ku da babi ɗaya ne su karanta da yadda Allah kuma gama malam zai so insha Allah ah, in ba manta ba wannan shine majalisin mu na 300 da nawa na'am 380 kun rike adadin ah, duk zuwa gajiwa ko dama mu bala ke na ga muku dama can al-ilmu fi sudur la fi sudur kunin gaba hadda jarumi mai muhimmancin gaske kaga daga ba yau ba littafi ba ma da sadadin mulkin ko gonda nawa ne ba Allah ya tsara to bari mu karanta babu sujud inda mu tashi ba kenan ko babu sujud ala al-anfi wa sujud ala al-tin babin sujada akan hanci da kuma sujada akan menene din me din eh kabo kenan ko mana aka yi ruwa a masallaci zaka ji masallaci menene magarkin buhari kan iyaye eh za ba buhari ta bai kuma har da mujir sun tamba karke ni buhari bai da matsala da ba da gara buhari ba buhari 167 wannan la shakal bi insha Allah ta'ala amma rabbi majalisin baki daya nan kaga ba rikewa ah, abin da saman buhari ya kullu wannan babi nan kun ga can baya ba mu hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci an mana umarni ne su jira kan gabbai guda bakwai ba ka nan bane ba a cikin hadisi da manzala ke lissafa ga gaban guda bakwai sai ce wal jabaha wa ashar ila anfihi mun kan sanna hadisin da koran nan manzala ce da goshi amma sai nuna hancinsa a cikin maganar sai ce amana mun su jira kan goshi amma sai nuna hancinsa da yatsa domin ya nuna cewa yadda yake wajibi a dora goshi a ƙasa ta kama wajibi ne a dora hanci a ƙasa cikin sujjada ina ba ta fahimci wannan to man buhari sai biyu da rabi na cewa kafa gane ko da akwai larura in dai laruran nan ba mai cutarwa ba ce ba to dole sai hanci ya taɓa ƙasa an fashe na karatu akwai larurar da za ta sa ko kuma shi ma ba za ka ɗora ƙasa ba a yi misali akwai da rashin lafiya misali wanda su jirba za ta yi ba kaga la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha to amma akwai larura kuma wadda ba mai cutarwa ba ce ba idan ba mai cutarwa ba ci ba laruran to dole fa da goshin da hajji sun saba shi sa ya ce ma wasu jud alafin ma'ana ko da akwai tabo to sai fa an sujadan nan kaga maganin mu da ya taso mutum zai zo sallah cikin masallaci ba amma sai dinga wani haka wai shiga da hannun shi ya taba kasa an fashe wannan goshin ma sai ta kosa oh, na haka nan an gane wani kuwa wajen sujada ne ma sai ya tattare wannan kada karin karin guga don tsamage butu cewa Allah subhanahu wataala to za ka ji wanda ya fika duniya da lahira ya dora hancinsa akan tabo sallallahu alaihi wasallam ina fada ku ce wannan Musa, حدثنا موسى قال An حمام عن يحيى عن ابي سلمة قال ابي سلمة شيء ila Abi ابي al الخدري na ce wajen abi sai da sodiri abu sarba ke na ibn abdurrahman ibn Aukin. an fashe na karatu na ga cewa shi ba sahabi bane ba ubansa ne sahabi su ya ta wajen sahabi mana Allah sallallahu sallam abu sai da sodiri fa su sai na ce ala ilan na ila na ta natahaddath ba za mu fita tare da kai ba zuwa ginin bishar dabino ko ma samu karuwa na ilimi ka ba mu labarin manna Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya faru lokacin manna Allah sallallahu alaihi wasallam an gane karatun me yake nuna mana lokacin ba lokacin karatu ne ba amma shi yana kwaɗan ya samu karatun to shine yanzu yana lallashi malam cewa a taimaka malam ko da dan gajin bishi haka nan dalla mun taimaka ko da didi daya sai mu samu ina ba ta fi ciwon Fa karaja abu sa da kuduri sai ya da sai fita faƙala ya ce qultu sai ne ce menene حدثني ma سمعت من النبي صلى alaihi عليه ina son ka taimake ni ka bani hadisin da kaje daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri dangane da abin da ya shafi lailatul qadri an gane wani dinsu zama dauka nan wurin mai karantarwa idan ya ga dama ya zaɓi maudu'i da kansa an idan ya ga dama kuma ya ba ku dama cewa wani maudu'i kuke son tattauna ina kuma mace nan. duk ganin namansa ne ko shi zaɓi maudu'i da kansa kuma ce to wani maudu'i kuke a tattauna don kun samu da fi damun ku an fahimci wannan kada wani suna hawa da ciwon ciki ya dinga kuma ganin ciwon kai kaga sai mutum san fa'idar da ake so ba to a nan wurin tunda shabu sai da kudiri ya ba shi dama kenan shabu ke me kake fata kan sa ce so ne ka taimake ni da hadisin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan lailatul qadr me ake nufi da lailatul qadr me lailatul qadr da Hausa na'am da Hausa majuwa kun yi shiru na kallo ta dare mai albarka eh, fasar kalma kenan lailatul qadari dare mai albarka haka ne na'am daren daraja na'am a hasa kuma min daren kaddarawa to ka ji kuma idan ka ce lailatul qadri dare ne mai albarka gaskiya ne in nan zanna fi lailatul mubaraka gaskiya ne in ka ce dare ne na kaddara fiha yufraku kulli amrin hakim gaskiya ne Kuma ce daren nuna ikon Allah gaskiya ne shi ba domin asalin abin da ya kawo sharanta lailatul kadari rahama ta Allah wa na Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan mu suna tsawon rai a duniya sai ga mutum ya shekara dubu da ko sama da dubu da yana sallah yana azumi yana zakka to mu al'umma na Allah sallallahu alaihi wasallam na Allah ta akasarin mu tsakanin 60 da 70 ne kaɗan ne za su wuce to idan kai ka zo kai 60 ka wuce sallolinka ladan da za ka samu zai kai wanda ya shekara dubu ɗaya da ɗari biyar a falla? ladan azumin ka zai kai rashi to sai Allah ya mada rahama mu sai ba wannan daren wadda ibada a wannan daren na daidai da ibada shekara 83 to kaddara ka samu daren so 30 sai ka je gida da kera masu matan ka kulin safa shekara 83 so 30 za ka tashi da shi kaga masha Allah ba ka kai su a tsawon rai ba amma kuma a ibada kuma kaga musu hakkin ka wuce su wani shine asalin shar'an da zai kadar to shine ce yana son manzo Allah ya bashi hadisi ya rasa mutu da khudri ya bashi hadisi da zai bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da lailatul qadri qala sa wuta da khudri ce itakafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashar al-awwal min ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya itikafi goma farko shi watan ramadana manna la ya sai itikafi me kike itikafi me itikafi Na, lazantar masallaci ko da kana hutawa kana na? ok sai lazantar masallaci don bautan Allah shi ne itikafi ko? ko ita a kan wannan tarifin to haka ne me itikafi zai je da rediyo na'am me itikafi zai fito gindin bishiya ana hira kuna yi kuma ku yi wani ga mutane wani wani itikafi wani a zo gindin bishiya za dinga hira wani ma dinga buga waya kenan alhali asalin itikafi darasinsa shine al'inqidha min ad duniya. ka yanke daga duniya amma sai mutum ya taho da yawa da an kira shi furru minti biyu zai daga assalamu alaikum ai da ke ka san mu dama goma karshe dama muna nan masallaci wannan ka san da shi ka ya rasu ne ita kafin bai a fa wannan lizinkan masallaci domin bautar Allah mai itikafi na fita amma da akwai larura Ina zai je jaddada a wallah ko zai ci abinci ba abinci na kawo mai masallaci misali sai ya fita ci abinci ko zai je da bukatarsa wannan ba matsala amma kanan kawai kace da rubutun sha iska ne to ba itikafi kake wa? an fahimci wannan ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafi goma farko na watan Ramadana an gane wadda dama ba an ce ramadana ɗin kashe kuma ba akwai goma na marmarigo akwai goma na wuya ko kuma ragar maguzanci ne wannan eh maguzanci ne wannan me ka goma na wuya ba <laughs> ibadar Allah sai yi wanda ka ce goma na ɗaukin sallah su sahabbai su kuka suke a goma ƙarshe cewa gara ɓasa za ta wuce su amma ka kace ba matsala ya ɗauki ba ke ta yi kawai wani ce ai insha Allah zuwa rana ta yi huta da insha Allah wani sun huta oke dama kayan dame ka sannan karatu Allah ya sauwaƙe ya ce manna Allah ya ci kafin goma farko shatar wadana wa kafna ma'ahu muka yi tikafi tare da shi sabon manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ba za ka yi kama darajar musabbai ba komai za ka yi su ba manzon Allah suke sallah kai ba ma kake sallah ba mala yi ba a fatan nan ba na Allah suke yi tikafi kai da wa kake yi da marai barabba ba ka yi kama su ba suna ta fice wannan ya ce fa'atahu jibril sai malaka jibril ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce masa innan labi tablubu a mamaka ai wanda kake nema yana gaban ka ba goma farko bane ba mimuna lake nema lalata kazari. an fashe wannan cuta wanda kake nema ai gaba yake ba nan ba ba a goma farko ba فقام nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban خطيبا a هذا ne A fata kafal ashr al sai manna Allah sai yayi itikafin goma ta tsakiya tun da an ce babu daren a goman farko an fashe wannan sai tikafi a goma ta tsakiya don dai kwaɗayin samun menene lailatul ƙasar ɗin fa takafna ma'ahu muka yi tikafi tare da shi nima da na sabai yi goma farko an ce a zarce ba su bijire ba sai to ni dai Allah gani ya ni dai nan na tsaya a muka bi shi muka tikafi tare da shi kisa da ta ga muku duk wanda ya rayu da manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da ya rayu da shi ne a wannan zamanin mu dan da yake ganin mu yanzu ba mu dace ba rayu da shi bane ba da mun dace mu rayu da shi da lokacin mu ka zo da mu ko wanda mutane Allah na kawo su mutum da suka dace da ya dace da su ne ina fata fahimci wannan imani irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mika wuya irin nasu ladabi irin nasu tarbiya irin nasu kai ko ɗari ka goma za ka yi samu an yi goma farko an ce daren na gaba sai suke bi shi kuma an fahimci wannan fa a jibirar ko ah, sai jibirar kuma ya ƙara zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ƙara su ce inda lalazi ta tsubu a mamaka wanda kake nema fa na can gaba ai goma farko an ce na gaba ai goma na biyu kuma an ce na gaba sai goma ka ke nan ko ta ga damu ne ina tabbatar ba ko mutum da ne ya samu da goma da da sun sha bara Allah ana ta ta jan hankali a ta jan wasa da hankali mutane wa Allah an ce farko an ce yanzu ma ta gaskiya ne na fasa Allah haka da maza illa ma rahima rabbuka ba ran wani ba ke yana gaban ka ah, to wai me yasa jibril farko bai gani cewa goma karshe ne da kadar din yake ba domin shi jibril ba yana ba da umarni ne da san ransa ba sun an aiko shi wa ma na tanazzalu lahu bai na dina wa ma bai na zalik wa ma kana na siya. Allah ya ce Jibiru ya ga na Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu saukowa sai da umarni Allah ma malicin mu kuma ba su faɗin komai sai abin Allah ya ce su faɗi to shi Allah me yasa bai ce tun barko lil qadar na goma Ahmad kiro daga zama wani kada ya ce da wannan me yasa ba ce a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tsarkare na goma kashe ba domin a kwadaita da al'umma ne an fice wannan aikin alkhairi an gane kokari ne kai kokari ka nema ka samu a duniya ma muke kokari kullum fita kun babu tabbata zamu same ka ko akwai tabbas ne to sai aljanna ne ba mai kokari ba wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun karantarwa ta ake mana a nan ta jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa dake jagoran ba ga ne ga inda daren yake ba aka ce ta nema an fa na karatu to balle mu ka mu ma dole mu nemi aljanna shi yasa ga dole sai mu tashi mu nema ta hanyoyi daban-daban dan ba ta hanya ɗaya ke samu aljanna ba ka nema ta hanyar sallar qiyamul layli ka nema ta hanyar karatun qur'ani ka nema ta hanyar sadaka ka nema ta hanyar kyauta ka nema ta hanyar sada zumunci da sauransu da sauransu ina ba ta fahimci wannan faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban to da girma ya zo to sun wura ta kuri eh, sai mu ba nan <laughs> insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu juma'a mai zuwa da idan Allah sai mu zo mu ci gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik